Noma tushen arziki Noma tushen arziki Noma da na gaba. Jama'a assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa. Kar mu manta baya shi Yayin da al'ummar musulmi suka fara azumin watan Ramadana na wannan shekara, wakiliyanmu ta Kano Baraka Bashir ta tattauna mana da wasu mutane kan yadda farashin kayan masarufi ke tashi. Sunana Lawan Hassan. Gaskiya tsadar abubuwa ta yi yawa, irin su abin masarufi, irin su siga, madara ma, taliya da shauransu. Sannan ga abubuwa dai ba daɗin ma faɗa. Kai talaka ba yadda ka iya. kawai sai dai kai haƙuri ka bar abin ga Allah in ka tura mutum kuɗi kafin ma ya ga Allah ya baka abin da kake buƙata sai a sha ruwa ba kuma yadda za ka yi dole sai dai kai haƙuri saboda gaskiya muna so ko da a ce ba za a samu sauƙin abubuwan ba a samu sauƙin wajen transfer kenan da shauransu mutum yana ganin ko bai gani ba inda ka bashi rasin da gamsu cewa ka tura masa kuɗin in ba haka ba gaskiya mu talakawa ga azumi ya zo wallahi ba mu sanya zami ba har sai a sha ruwa kai baka samu ma abin da zaka kawo gidanka ba sunana muhammad ali wanda aka fi sani da babanzi idan muka zo kasuwa za mu siyayya misali kuɗin da ka zo da shi zaka dan yi cefanen azumi sai ka ga ba zai ishe ka ba misali in ka idan kana so ka yi cefanen da zai kai ka sati biyu to yanzu idan ka zo da shi bai fiye kai ka sati ɗaya ba to shine ga komai ya riga ya yi tsada ya yi hai da yawa ga watan azumi ya zo ya kamata 'yan kasuwanmu da masu kuɗinmu su duba su duba wannan al'amari su sassauta mana a matsayinmu na talakawa domin shi komai dan talaka ya kamata a ringa yin shi duk da ma ana cewa dan talaka ake amma har yanzu akwai abubuwan da shi talakan ma bai san ana yi ba shi ma babban malami a jami'ar tarayya ta dutse da ke jihar jigawa kuma mai fashin baki kan tattalin arziki dr abdul nasir tiyola ya yi tsokaci kan dalilan da ke sa farashin kayayyaki ke tashi a lokacin azumi. To sunana Dr. Abdulnasir Cura Yola kuma eh, ni babban malami ne a jami'ar tarayya da ke dutsen jigawa eh, usually dama ya zama kamar al'ada lokacin ramadana kayayyaki sukan yi tsada to abin da yake jawowa shine a lokacin eh, mutane suna buƙatar kayayyaki sosai saboda demand ɗin kayan yana karuwa kuma babu macin supply a kasuwar wani lokacin irin hakan ya faru to dole farashi zai karu wani lokaci kuma akwai ɗabi'a ta 'yan kasuwannin mu na Najeriya da zaka ga cewa duk lokacin da mutane suke buƙatar abubuwa to ko da akwai supply din su kuma sai su ɓoye kayan sai su dinga fito da su a hankali a hankali domin saboda su samu riba mai yawa a lokacin to wannan dalilai biyu su sukan jawo kayayyakin sukan yi tsada to in muka duba kuma da halin da tattalin arzikin Najeriya yake ciki a yanzu misali wannan ishu da ya zo na rashin kashi da kuma yadda transfer transfer din ta zama wahala saboda rashin cikakken service akwai yiwuwar cewa abin zai dan tsananta ya fi duk lokacin da mutane suke tsammani ko kuma lokacin yadda abubuwan suke faruwa a baya a nasa bangaren shugaban kungiyar walwala da jin daɗin 'yan kasuwa ta singa kuma dokajin minjibir dauda usman majima ya bayyana irin kalubale da matsalolin da 'yan kasuwa suke fuskanta kasancewar wannan cashless da aka gwamnati ta kawo shi alal hakika akwai kalubale da dama a cikinsa amma tunda abu ne da gwamnati zo da shi kullum kokarin da muke yi ga cewar mun kasance a cikinsa wadda za mu samu sauƙi na mu'amalolinmu na kasuwa farko dai mu fara da matsala <clears throat> matsala shine akwai yanayi na rashin kuɗi a hannun mutane sannan kuma akwai matsala ta transfer wanda idan da mun samu ɗaya daga ciki wanda ya zama babu matsala a kansa to da wannan abu ba zai ba mu matsala ba kasuwanci zai tafi gwargwado amma samu ci gaba fiye da da musamman wannan harka ta transfer to amma na farko kalubalen da yake ciki akwai matsala ta network wato hanyoyin sadarwa da muke fama da ita wanda za ka zo mutum ya zo siyan kaya gurinka ta ƙila bako ne ma a ranar kuka taɓa mu'amala da shi ya zo yana buƙatar kaya zai ma transfer amma sai a samu matsala ta network ya yi ta kokarin ya yi ta kokari ya ga yadda zai transfer ko shi ya yi maka a yi da vitin account ɗinsa kai kuma transfer ɗin ba ta shigo cikin account ɗinka ba kaga ba zai yi kai supply ɗinsa kaya ba duba da watakila ka da wata mu'amala da shi wata ta fita ta wannan ranar da ya zo maka kuma ko da wanda kake mu'amala da shi ne a abin da ake bukata ana yi maka transfer ɗin nan kuɗi ya shigo kaga kamar cash ne kenan idan ya shigo watakila kai ma kana da bukatar da za ka yi da su a daidai wannan lokacin to saboda haka idan kuɗin nan bai shigo ba kaga baka da nutsuwa ko da ka san mutum sai dai ka ba shi kaya amma dai ba dan ka sami nutsuwa ɗari bisa ɗari a kai ba domin watakila kai ma akwai bukatar da za ka yi da wannan kuɗin immediately lokacin da ya sa maka so don haka wannan abun ya ba da tsoko na tafiyar kasuwanci sannan muna da matsala ta masu yin pet na transfer wato transfer ta karya wanda wani zai iya zuwa ya maka transfer wataƙila cikin hada-hadar da kake masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu idan allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku wani sabon shirin yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma yamma a kano baraka bashir sai kuma julie leathers gresham da ta taimaka ta haɗa mana sauti da bada umarni Ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu. arzikin mu shine uwa uba. arziki.